akwai wata addu'a wadda manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yake yawaita yi har aka samu sahabbai da ruwayoyi daban-daban daga cikin gida ne sallallahu alaihi wa sallama iyalan shi sun tambaye shi Aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'mine ta ce ya Rasulullahi sau nawa nake jin kana yawaita wannan addu'a kuku kana jin tsoro akan kanka ne annabi ya ce eh ina jin tsoro akan kaina a waje daga cikin sahabbai an samu da dama suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene sirrin yawaita wannan addu'a da kake ya annabin Allah kana jin tsoro akan kanka ne yace eh ina jin tsoro akan kaina yana da kyau musulmi ya saba da wannan addu'a Allahumma yace ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atika mutum ya yawaita wannan shine wato ma'ana faɗa Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratu ali imrana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah karka karkata da zukatanmu bayan kauka shirya da mu daga daidai domin Allah kai ne mai baiwa Allah kai ne mai jin kai domin innamal umuru bil khawatim su al'amura ana auna su da yadda aka karkare ne ana son mutum ya doge cikin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala har ya kyakkyawan cikawa kyakkyawan cikawa yan uwa musulmi abun nema ne abun roƙo wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne manzon Allah yake cewa ya Allah mai mallakar zukata ya Allah wanda zukatan kowane bawa daga cikin bayan shi na tsakanin yatsun shi guda biyu yuqallibu ya sha'u. yana jujjuyar da ita yadda ya so kowane bawa Allah ce zuciyar shi na nan tsakanin yatsuna guda biyu ina juya ta yadda nake so Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka Allah ka tabbatar da zukatanmu akan yi maka tsa'a wannan addu'a tana da muhimmanci yan uwa so da yawa za ka ga mutum yana nagarta ya nare a cikin nagarta wani fitina na rayuwa ya taso wani mugun ya kaddara ta taso ka ga mutum ya shiga kuma sha'anin nagarta tai ya lalace fitina irin ta addini ta zo ta same shi shubha ta sha'awoyi har wato imamu shaukani yana cewa idan ka ga mutum yana fatawa da wani abu kuma yana da masaniya a cikin zuciyar da haramcin abin amma ka ga ya dawo kuma yana ganin abin kamar halak yana bayani kan wato kokarin halatta abin ya ce kasancewa sha'awa da shubha ta yi ƙarfi a cikin zuciyar wannan bawan ta yi ƙarfi a cikin zuciyar shi da haka abin da ya kamata mutum ya kai ƙara irin wannan yanayi a wajen Allah akan zo ga rigima ta ƙabilanci ta juye ta koma ko kuma wato rigima ta addini ta juye ta koma ta kabilanci ko ta kabilancin ta juye ta koma ta addini ko wani abu wanda yake za ga mutum da lafiya lauya zo a rayuwar shi sai abin ya karkace sai ka ga an samu wata fitina ta addini ta shuɗar da abin ta juyar da abin daga abin da Allah ke so kuma yadda sai karshe in ba a dace ba ya mutu cikin irin wannan cikurkuɗaɗɗen lokacin da haka yan uwa ina ƙara jaddada mana mutum ya mai da hankali kan wannan addu'a rabbana la ba a da idh hadaytana wa hab lana min ka rahma ka antal wahhab mutum ya mai da hankali akan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atika addu'a ce mai matukar muhimmanci wadda idan musulmi ya saba da ita kamar yadda manzo Allah ke yawaita ta har ana tambaye shi kana jin tsoron kanka ne annabi ya ce eh ina jin tsoron kaina abinda ake nufi ai da lahu sallallahu alaihi wa sallama mata taqaddama min dhanbihi wa mata akhar amma dai karantarwa ce mu gare mu rayuwar mu bata da wani hakika bata da wani tabbas sai mun roki Allah sai mun dage sai ga Allah ta'ala ya ban mu akan shari'a ko mun cika akanta Allah ya mana kyakkyawan karshe Allah ya mana kyakkyawan cikawa Allah madaukin sarki ya tabbatar zukatan mu akan addini sai mun sake saduwa insha Allah haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin